yau asabar 23 watan ramadan jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 441 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu damar rayuwar mutu kawo wannan lokaci a cikin wannan wata mai ɗumbin albarka wata ramadan musamman kuma a cikin waɗannan kwanaki masu matuƙar mahimmanci a rayuwa kwanakin goma na ƙarshen ramadan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda suka samu babban rabo a wannan wata kuma suke cikin waɗanda suka dace a waɗannan kwanaki masu albarka allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu ya shirya da mu da zuriyarmu ya kafarta mana ya samuna daga cikin kyautattu daga wuta zuwa aljanna wannan kwanaki da ake ciki masu cikin mahimmanci akwai bukatar yawaita addu'a da istighfari ga kowane ɗaya daga cikinmu a kowane lokaci yawaita karatun ƙur'ani yawaita na filfili ko salloli ko yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ko yawaita duk wani aikin alkhairi da da mutum ya san in ya faɗa alheri ne ya tabbata a sunna ko in ya aikata alheri ne ya tabbata addinin musulunci komin karancinsa mutum yana da muhimmanci a waɗannan kwanaki ya dage da yi inda ya samu dama matuƙar larura ba ta hana mutum zuwan aikin alkhairi da yake ganin zai yi ba to ya kokari ya ga cewa yana aikatawa saboda idan aka dace a waɗannan kwanaki mutum insha Allah ta'ala zai dariya sosai ya more ranar tashin alkiyama kamar misali ne mutum a ce a yayi noma daga idan kaka ta yi lokacin da ake ɗiban amfani idan mutum ya ga ko ta ina abin da ya shuka ya haifar da abin da yake mafi alherin abin da ma baya tsammani ya ga buhuhuna na komai sai a cikice sai ga bai su lokacin da zai ta fara a hankalinsa yana kwanciya ba to haka ma idan muka yi aiki nagari a waɗannan lokuta kuma sannan muka dace da abin da Allah yake bukata kuma Allah ya karba to mutum ya ci nasara da a ce mutum zai san cewa akwai wani ramadan guda ɗaya da Allah ya masa dace da taufiƙi ya samu dacewa a waɗannan kwanaki ramadan ɗin musamman a waɗannan goma na ƙarshe ɗin ko da ramadan ɗaya ne a rayuwarsa in dai yana da tabbas Allah ya masa taufiki ya dace to musu ba shi da asara a rayuwa to balle kuma in Allah ci maki mutum an yi ramadan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba da shi kuma aka yi sa'a ya samu dace to wannan ba ramar gara ba ta ce shi ta a kullum idan mutum samu kansa irin waɗannan kwanaki sai ya yi himmar da tamkar wataƙila su ne na ƙarshe haɗuwa misali kaman a ce wannan ramadan na ƙarshe yake azumta inda mutum ya san haka kaga ai duk azumin da duk abun da zai na ibada za ka ga ya zama wato daban kuma zai yi himma a kansa to haka ake so mutum ya yi zato kamar tsammanin kamar wani ramadan da zai sake zuwa ya same shi ba duk da cewa fatanmu shine ramadan su yi ta zuwa suna samun mummuna cikin lafiya da kwanciyar hankali amma shi dole wata rana za a yanke amma mutum ya rinka tsammani ya zo kamar ko ramadan na ƙarshe ne tun ya aiki mai kyawu wannan yana da tasiri a ayyuka sannan allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu a waɗannan kwanaki musamman a wannan shekara ta bana jarraba da zama a wato bala'i a rayuwa ta kusa ina amma Allah subhanahu wata'ala mai iko ne ya gaba ya kawar da ita mu gabayanta na cikin kasa da ciktawan ido Allah subhanahu wata'ala zai iya yin wanda? za su bayin Allah ci gaba da addu'o'i tun da dukkan da ke ganin cewa za su yi ƙoƙari don a samu magani a tabbatar cewa sun ce ba magani to mummun san magani shine Allah saboda haka dage da addu'o'i Allah subhanahu wata'ala ya kawar mana da wannan bala'i kawar mana da tunaninsa ya kawar mana da kirgicin da yake ciki razana da ake yin an ji abun Allah subhanahu wataala ya kawar mana da su gaba daya Allah ya kawar da abun ya kawar da tashin hankalin cikinsa da damuwar cikinsa rashin walwala ya Allah muna roƙonka Allah ka ji tausayin mu Allah su mana waɗannan bala'i waɗanda suka kamu Allah subhanahu wataala ka ba su lafiya waɗanda muke ciki alhamdulillah ƙoshin lafiya Allah ya ƙara mana lafiya kuma ya kare mu daga wannan bala'i kafin mu shiga cikin karatu wanda muna karatu ne a cikin ayoyin surati ali imrana a wannan majalisi wadda ayoyi daga ayata talatin da uku muka fara karatu a darasin da ya gabata daga za mu ci gaba da inda tsaya kafin mu shiga cikin karatu din an turo wata tambaya wai misali kyaure ne wanda ya samu rauni a ƙahonsa amma kuma yanzu ya warke wannan taure za a iya layya da shi ya samu rauni kuma kace ya warke tun da ya warke kawai al'asulun kama shi ne ba abun da ake tuhuma a jikin dabba sai in abu ya bayyana to ta ji ciwo ko ya ji ciwo lokacin kuma sannan ya warke inda ya riga ya warke shi kenan babu wani abu tare da shi kuma ma jin rauni na wani nau'i haka ko ƙwarzanewa ko wani ɗan abu a jikin dabba wannan ba shi ne malamai suke magana a kansa ba wata illa ta zahiri shi ne malamai suke magana a kansa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam nassin hadisin sai bayyana arba'un la tujzi fi dhahaya dabbobi hudu ba su isarwa cikin layya abu ne mai dingishi wata dingishinta ya bayyana ga sunan kawai tana tafiya tana ta da an ganta kawai an ga ajiyar take tafiya wannan ba za ta yi layya ba sannan wanda yake al'awara albayyano awaruha wacce take da ido daya ko ba ta gani shi gefen kuda ana ganin ga gulurin idan na amma kuma ba ta gani ta wannan gefen wannan ita ma ba za ta yi laye ba hata al'ajifa wacce take ramamiya kyan babu nama babu komai a jikinta hasaran ita ma wannan ba za ta yi laye ba haka na almari albayyinu zuwa dabbar take ba ta da lafiya gashinta a ɗaɗi kowa ya gani kawai ya ga marar lafiya ce wannan dabbar ko jikinta a tsungure ko ta yi wani irin haka wannan ba za a yi da da ita ba amma misali a wani rauni dabba ta ji kuma ma sai ta warke kafin layya shi nan kawai sai a yi layya da ita amma ko da rauni ta ji take ɗingishi suke abunan ba za a yi layya da ita ba amma lokacin da a kaho ne sannan kuma wadda ya rubuto ya ce ya warke shi kenan ya warke shi kenan yanzu sunansa lafiyayye ya bai kamata ma ka ba da labarin ya taba jin rauni ba yanzu kawai warkin aka gani so shi kenan ga taure nan kawai ta ilayya da shi ciwo kuma za a ga ciwon ba za a ilayya da shi ba ba a ga ciwo ba ya taba jin ciwo a baya amma yanzu ya warke to yanzu ba wanda ya san ya taba jin ciwo a baya sai wanda ya san shi saboda haka a matsayin lafiyayye ake daukan sa da haka za a ilayya da shi haka kuma za a yi suna da shi a dika ma'ana idan an yi aihuwa ana so a yanka shi shi ma duka zai yi wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka bayyana a baya cewa muna karatu a cikin ayoyin surat Ali Imran waɗanda suke karantar da mu abubuwa da salihan bayi da annabawan Allah subhanahu wata'ala suka yi Allah ya yabe su ya kuma ambace su cikin alkur'ani domin mu zama mun yi koyi da abubuwan da ta aiwatar mu yi koyi da rayuwar tasu da mu ba mu ci nasara irin yadda suka ci nasara duk wanda kai Allah subhanahu wataala ya ambace shi a cikin alqur'ani wani da tsabar alkhairinsa da zurfafawa da zarcewa da yayi wajen alkhairi da Allah ya yarda da shi mana yayi duk abin da ya kamata daidai yadda Allah yake so haka Allah ke ambatansa a cikin alkur'ani don bayan Allah su karanta labarinsa su yi koyi da aikinsa ko kuma ka ga sunan mutum a alkur'ani saboda tsabar tsabar tsageranci da kafirci da shi'umci da rashin gaskiya wannan ya kai makura wajen tsiya shi ma Allah subhanahu wata yakan ambace shi a alkur'ani a wani yanayi saboda mutane su gane cewa lallai wannan ba mutumin kirki ba ne kamar irin fir'auna su hamana da makamantansu kaga waɗannan duk gaba ɗaya ba mutanen kirki ba ne Allah kuma ya ambace su a cikin alkur'ani ba don komai ba a ga irin tsagerancin da suka yi har wani mutum ya kama tafarkinsu amma kaga annaban Allah da Allah ya rinka ambacin su ɗaya bayan ɗaya cikin alkur'ani a kira sunan su karara su kuma ba komai yasa aka ambace su ba sai don irin tsabar alherinsu da kuma yaddar Allah gare su don ne don mu mu koyi da irin aikinsu don ka Allah subhanahu wataala ya ambace su salihan bayi ma waɗanda su ma don a koyi da irin ayyukansu waɗannan zuriya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana muka karanta a darasin da ya gabata cewa inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ali Ibrahim wa ala Imran ala alamin kaga waɗannan Allah ce zaɓaɓɓu ne shi ya zaɓe su ya zaɓi annabi adam ya zaɓi annabi nuwa ya zaɓi familin gidan ibrahim annabi ibrahim alaihissalam khalilullah ya zaɓi familin gidan imrana mahaifin wato eh, maryam mahaifiyar annabi isa alaihissalam wanda duka allah subhanahu wa ta'ala tabbatar cewa ya zaɓe su ya fifita su akan sauran talikai da yawa sannan allah subhanahu wa ta'ala ya jinjina musu cewa su ɗin nan da kake gani zuriya ce tashin su daga sashi yawanci daga zuriyan wancan ne wayancan suka saura wayancan suka tafi aka haifi wayancan wayancan suka gada wayancan suka shuɗe haka aka rinka tafiya zuriya ba ba'adu min ba to Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wa'annan zuriya sannan kuma ya faɗi darajar su sannan ya kawo labarin su da bayanin su domin bayan Allah na kwarai masu nufin alheri a rayuwa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya su dace su yi koyi da waɗannan bayan Allah wajen mu'amalantar rayuwa haka Allah subhanahu wata'ala ya ambace su cikin alkur'ani ya kira su cikin alkur'ani ya jinjina musu a cikin alkur'ani muna magana a kan yadda ya kamata a ce idan da ce Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mata juna ta ji cewa tana da ciki ga abun da kamata ta yi kamar yadda mahaifiyar wato maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam hannatu kenan ta yi wato hannatu tun lokacin da ta ji cewa tana da ciki a jikinta take ta addu'a kuma tana yi wa Allah alkawarin cewa wanda duk ta haifa a cikin wannan cikin to ta ba da shi wajen hidima wa addinin Allah saboda haka sai zama ta haifi ɗaya ta mace maimakon da ta yi tsammanin ta haifi ta namiji don ta miƙa shi kawai ya zama mai shara a masallaci mai buɗewa mai kulle wannan wannan aiki ne mai daraja to don ta yi wannan ta samu ɗan da zai zama yana wannan aikin shine take fatan haka cikin gajin cewa tana da juna ma sai sai alkawari wa Allah subhanahu wata'ala sai Allah subhanahu wata'ala ya sa shi kuma abin da yake so ya halitta a jikinta ya ta mace ne saboda hikima da yake buyi saboda abin da ya shirya kaga ya ta mace amma wannan ya ta mace kuma ita zo ta aiki annabin Allah kuma annabin Allah ma mai daraja annabi Isa alaihi salam wanda yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul shi shine na ƙarshen annabawan banu Isra'ila ku kaga a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na karshen annabawa gaba daya wanda aka aiko shi bayan annabi isa alaihi salam to shine a ita hamnatu ta yi alkawari allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'arta burinta ta samu zuriya tsaye ba burinta ta samu ɗa ta ƙwarai ko ɗa na kwarai ta buri tana burin ta samu ɗa na ƙwarai sai allah ya ba ta ta haifi ɗa ta mace da ta haifi ya ta mace mun bayyana a baya cewa idan mutum akwai dalilin da ya sa yake burin ya samu ɗa namiji har ya karkata a hankalinsa saboda ɗa namiji zai gaje shi ko wajen karantar wanda yake yi ko wajen ayyukansa da yake yi ko sana'o'insa ko gonarsa ko gonakansa ko nomansa daga mace ba za ta tsaya ta yi abun da namiji zai ba wani sai sanya yake burin ya samu ɗa namiji wanda zai tsaya ya kula da al'amuransa a baya Ko idan mutum ya zamanto wannan ya sa yake addu'a Allah ya bashi ɗa namiji malamai suka ce babu laifi akan wannan domin annabawan Allah masu yi amma idan mutum kyamar mace ne kyamar ya aiki ya mace yake yi wani al'ada ce ta jahiliya kuma haramun ne dai halarci mutum ya yi wannan don ya yi karo da ayoyin alkur'ani a jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma shi abdullah din radiyallahu an lokacin shi ƴaƴansa ƴaƴa mata ne sai jabir din ne tsanani kaga lokacin da zai tafi yakin uhud yace ya kai jabir ka kula da ɗan uwanka ƴaƴa mata ni kuma sannan akwai bashi a kaina na kaza in Allah ya azurta ni da shahada sai kokari ka biya wannan bashi ni kuma abin da kasalan ka da waɗannan ƴaƴa mata da Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da su a matsayin su da ƴan Ka ga ma'ana ƴaƴa ne mata suna da yawa akwai sama da abin jabir a bisa eh, bayanai ko kuma duka su zama kasa da jabir radiyallahu anhu to amma dai ala ayi halin sai zama ta namijin shi ya waskalawa ma'ana shi ya jibintar da Lamarin su ke gare shi saboda shi ne wanda zai shige da fice a zai tafiye-tafiyen shi da tafiye sun kama in wasu auba in a wannan bangaren ne mutum zuciya sai karkata ga ta namiji malamai suka ce babu laifi amma a wai babin kyamar ƴace mace shi baya son aiwa sai a namiji wannan gaskiya haramun ne kuma kuskure ne karo ne kuma da Allah Shi abin da Allah ya faɗa wai za bushira ahaduhum bil unsa zalla wajuhu muswaddan wa huwa kawi wannan cewa idan aka ga ɗayan su albishir cewa matarsa ta aihu zai ce me ta aifa idan aka ce ta aifi ya ta mace sai fiskan sa ta turkune ta yi duɗi ya wannan laifi ne kuskure ne sannan kuma wannan haramun ne wannan kuma aiki ne na jahiliya ya tawara min alqawmin so ima bushira bihi wannan Allah subhanahu ta'ala ya hana haka zama yana ɓoye kansa yana jin kunyan wai don an ce ya haifi ya kamata wannan laifi ne ba kawa ana bukatar zuriya ce mai albarka wani sa'i ya ya'ya mata su yi albarka har su wuce mafi yawan maza a gari saboda albarka da Allah ya musu amma kuma Allah wata ala ya san matsayinsu ya kuma san irin abin da ya sa haka to za ka kowanne kawai mutum ya burin shi da Allah ya bashi zuriya tsayi ba kowanne Allah ya bashi a lokacin da ko da hankalinsa ya karkata zuwa ga wani jinsi ko namiji ko ta mace sai kuma ba aka haihu kuma sai ga sabanin jinsin da yake a ya ta gare shi kar ya yi kyaman wanda aka ba ya yi addu'an alheri mana yi addu'an Allah subhanahu ya yi albarka domin zaɓin Allah ya fi zaɓin mutum shiga kai kana burin ka samu ɗa namiji sai Allah ya baka ya ta mace ko kana burin ka samu ya ta mace ko kina burin ki samu ya ta mace sai Allah ya baki ɗa namiji to shi Allah ya fi ki sanin alheri ya fi ka sanin alheri, ya fi ka sanin sharri kuma ya fi ka sanin abin da ya dace da kai kuma ya fi ki sanin abin da zai fi zama shine alheri gare ki haka ba mamaki wata ta to burin ta samu ya ta mace ko wani ya to burin ya samu ya ta mace ko ɗa namiji duk abin da Allah ya baka sabanin abin da kake buri kawai kame da al'amari ga Allah kuma ka tabbata wannan shine alheri, kuma ka rike shi na ibada sannan riko hannu biyu duk abin da kake iko ni na kyautatawa ka yi masa wani sai abin da rikonsa kai nan kashi da jinsin da aka ba shi idan ba shi yake cikawa ba a wajen aihuwa har yi ne za ka ji mutane suna maganganu irin maganganun jahiliya wai matan mutum ta ce sai wani ya gaji ce mu ko su wai mu ko su ku ko su ai su din kuma su su ai daga mu ko su eh, su su ne ko kuma to kuɗin ai sai kun zama ku tukuna to ba ku zama ku ba don wanda ya zama shi faɗanka ake ba shi yake gaya wa kansa ba kuma kana zama ku ku ne in ka zama mutumin kirki a in ka zama namiji ko ka zama sarki ko ka zama mai kuɗi ko ka zama malami sai in ka zama mai tsoron Allah mai bi Allah to kuɗin kai ne kuma ba kai ne za ka faɗa ba mala'iku ma suna faɗa a sama mala'iku suna ganin bayin Allah a ƙasa su rinka maganar su su a sama har malaiku sukan yi rige-rige su nuna mutum yana tafiya a ƙasa su zo ku gaggawa ne kan wancan shi ne kawai suna bi suna turuwa suna gayyatan ɗan uwansu ana ana nuna wancan waye ne ce wannan wanda Allah ya ce yana son sa ya shaidar da mu ya ce mu shaida Allah yana son sa to su sun aka ce ma Allah yana son mutum magana ta ƙarya ana ba kamar mu bane yanzu da za ce maka Allah yana son wani amma kuma sai zama wannan wanin watakila a gurin mutane ko wasu abubuwan ba shi suke tsammani ba su shi ke nufa daga gaba ɗaya mutane ba su damuwa ko da ƙarƙara aka ce allah akwai abun da ya wuce ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ko na kawai kowa ya shaida allah yana son sa amma yana da makiya yana da makiya to waye kuma wanda zai zo ya jira ya tsira ba makiya kawai babu shi ke sama idan ka sun ƙi ka tsaya ka damu har ka fasa abun da kake wanda ka yadda cewa Allah ya babu sabon Allah ci har yanzu kuna eh, ba ka shirya ba dole ne kuma ita rayuwa shi an jajirce an tsaya kawai duk abin ka fahimci cewa wannan alkhairi ne kuma a fahimci da addini shi kake to ba ja da baya har Allah subhanahu ta'ala ya daura rayuwanka akan haka domin duk gaba ɗaya ga Allah za a koma to shine wanda yake da ikon yin hisabi a kan duk abin da komai yake da haka idan aka samu aihuwa a godewa wa Allah subhanahu wa ta'ala ayi addu'an alkhairi tun ana da juna ake so a rinka yawaita addu'a ya Allah ka ba mu zuriya tsayi ba a cikin wannan ciki kuwa tana yi uba yana yi kuwa tana yi uba yana yi har a je ga an haihu to in aka yi dace insha Allah ta'ala sai a samu managarcin abin da za a haifa ya ne ko ta ne sai zama an yi sa burin mutum kuma ya tabbatar da 'ya'yansa akan tauhidi da sun Allah da karatun alkur'ani da aiki da shi da riƙo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun duniya wannan kowa akwai abin da Allah ya kaddara masa kuma kowa da arzikinsa ko kai ko kar kai ko ka bar gado ko kar ka bar gado Allah subhanahu wataala ya shirya masa rayuwarsa wani ma ya fika kuɗi a cikin 'ya'yan naka wani a cikin jikokinka ne zai fika kuɗi nuna ka kaga ba wani abun nan bane ba wani abun damuwa bane annan tsari ne na Allah subhanahu wataala haka abin da ake so a gina shine a gina zuriya akan tauhidi wannan kuma yana faruwa ta hanyar addu'o'i kuma himma da tsayawa da ikon Allah Allah subhanahu wataala yake ba da labari ta haife ta tace ya ubangiji ni na haife ta ga ta ya ta mace kuma Allah subhanahu wataala shi ya san abin da na haifa ko kuma Allah subhanahu wata'ala shi ya san abin da ta haifa a wata jira'a lalle kuma cewa namiji bai zama kamar ta mace ba aikin da namiji zai yana da bambanci da aikin da ta mace za ta yi amma ta ce na ambace ta suna wa inni sammaituha maryama kamar yadda aka bayyana ta ambace ta da suna maryam malamai suna cewa bi ma'ana amatullah ma'ana baiwar Allah kamar da za ta abdullah ana wa inni u'idu ha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim wannan yana da muhimmanci mace ta haihu ta nema wa zuriyar da ta haifa ta take in dai tana cikin lafiyarta ko tana cikin hayyacinta ya Allah ka tsare mun wannan ya da na haifa ina ya Allah ina nema mata tsarinka daga ita ha zuriyanta ya Allah ka tsare su daga sharrin shaidan jikin aihu abin ya kamata ke fata kenan in kika kalli zuriyar da kika haifa in ma ɗan namiji ne ya Allah ina nema wa wannan yaro tsarinka daga shi ha zuriyarsa daga sharrin shaidan in ya ta mace nema ce ki faɗi wannan kamar da bayyana a baya idan akwai bukatan shayar da mama a wannan lokaci to za ki shayar da ita mama na gefen dama tare da yin bismillah ana so a ce bismillah sana fara shayar da ita mama na gefen dama in dai ba da wani uzuri da zai hana a wannan lokaci ko jinya ko wani yanayi ko a an yi cs ne amma in an zo ta wannan gefen akwai matsala ko wani abu makamancin haka ba in dai akwai hali abin da ake bukata kenan in dai ana cikin halin lafiya kalau haka shi uba yana addu'a uwa tana addu'a kaga in Allah ya sa in Allah ya ba shi sa'a sai ga an samu dacewa don haka ana so a yi wannan addu'a Shi ne abun da Hamnatu ta yi Allah kuma ya karbi ta har cikin zuriyar shi kaga wannan ƴar Allah ya yi ta zama kamammiya mala'ika jibrilu aka aiko wannan ƴar ya hura mata lokacin da za ta yi ciki ba ta da miji ba ta taɓa aure ba tana kame amma Allah subhanahu wata'ala ya ba ta haihuwa da ta tashi haihuwa ba kuma ta haifa ba sai annabi isa alaihi salam ba tare da uba ba kaga wannan duka daraja ne da Allah subhanahu wataala ya tsara a wannan zuriya din sannan kaga ita hamnatu da suke gurin haifan ɗa namiji tun farko sai Allah ya bata maryam ya ta mace kaga ashe da tuntunin namiji aka bata to da wata gara basa da falala ya bata a cikin zuriyar da ba same shi ba sai Allah ya bata ita maryam sai ga darajar maryam ta ma haihu ba tare da miji ba sai ga darajar mala'ika jibrilu aka aiko ya sanya yayi hura a cikin riganta ta haihu mana ta samu juna da junanta da naƙudanta da haihuwanta da ɗauko shi gaba ɗaya cikin awa guda ta gama wannan ta haihu ba tare da abin doron ciki ya yi tudu a gabanta ba yadda take inna haka kawai take yadda take kuma ta zama mai ibada mai yawan zuwa masallaci tana ibada din kamar yadda mahaifiyar ta yi buri da a ce namiji ta haifa sai wannan din sannan kuma ta haifi ɗan da ba a taɓa samun irinsa ba a cikin dukkan wanda suka rigaye shi saboda haka Allah subhanahu wataala ya ɗaga darajar su a cikin zuriyar bari Isra'ila ta zamanto suka ga al'amari na Allah a cikin sha'an su domin dukkan wanda suka rigaye annabi Isa ba a taɓa haifan wani daga cikin annabawan Allah ba tare da mahaifi ba mahaifiyarsa kawai ta haife shi amma shi aka yi shi haka kaga sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ita wannan mahaifiyar annabi isa ta zamanto aya ita tukunna karan kanta ta zamanto aya ta zamanto darasi bayan ta zamanto aya ta zamanto darasi ta zamanto duk abun da ya dace to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko aihuwa kuma daga jikinta sai aka haifi annabi isa kaga shi wani sa'i addu'o'in da mutum yake yi ba wai dole sai an samu cimma bukatar addu'an kai tsaye daga abinda ka roƙa na ciki din da kike ji a jikinki a yanzu ko cikin da kake gina a jikin iyalinka a yanzu ba dole sai an samu wannan ba ha ana iya haifa a cikin jikokinka ana iya ƙyar da ta haifa ita ce za ta haifi abin da ta roƙa kuma jikan naka zai iya maka amfaninta domin dubiyar ka ne shi ma zai iya amfanan ka ta inda baka tsammani da inda kake tsammani don zai iya zama jika mai maka addu'a har rayuwarsa ta kare a duniya don kana cikin kabari tun tuntuni yana maka addu'a Allah subhanahu wataala yana daga darajar ka a lokacin da kake cikin kabari babu wani abu da mutum zai bari a baya a duniya ya amfane shi sama da ya bar ɗana kwarai kusa da kasin jariya kusa da mai gudana wacce za ta zamanto a ce ta ta kullum ana ci gaba da shi ko kuma ilimi da mutum zai bari a baya ake amfani da wannan ilimi da ya karantar da al'umma to amma in ba haka ba kaga misali in aka dau zuriya ba da mutum zai bari waladan salihan a ce barka na kwarai ko waladun salihun ya da'u lahu ya barka na kwarai wanda zai rinka masa addu'a wannan ba karamin nasara ba bane mutum ya samu wannan ko da dan ya tsufa in dai yana yi wa mahaifansa addu'a to a matsayin ɗa kawai Allah ke ɗaukansa ba matsayin addu'an da ake karɓansa haka ita ma Allah subhanahu wata'ala yawanci in kana so ƴaƴanka su ma addu'a kai ma sai ka musu addu'a lokacin da suke ciki tun ba su zama komai ba sai kuma insha Allah za su suna cikin cikin mahaifiya kake musu addu'a tun suna cikin cikin mahaifiya sai kuma lokacin da kake cikin ƙasa su kuma za su masa addu'a insha Allah ta'ala ba baka musu addu'a ba suna cikin cikin mahaifiya suna cikin mahaifa suna suka girma kawai daga ashar sai abun nan kawai suke musu in yaro kankani kaji yana zuga ashar ya koya a gurin uwarsa kaji in yaro kankani yana zabga ashar kawai ya koya a gurin babansa babansa ba abun da iya kawai sai dai lafta masa ashar ko uwarsa sai ta lafta masa ashar ji yaro yana zabba wasu irin ashar masu muni to irin waɗannan abubuwa kar ta yi tsammani shi kuma wannan yaro ya mata addu'a a tana cikin kabari dai yaro yana nafta akar a duniya kaga wannan in ashar take so ya iso gare ta tana cikin kabari ma dai ta amma wacce ta yi addu'a ɗanta yana cikin ciki don kun ciki ya yi kama da kabari yana rufe ne shi ma a cikin ciki haka kuma ranta aka binne mutum a cikin ƙasa shi ma yana rufe ne a cikin ƙasa amma wanda ke rufe a cikin ƙasa ya fi buƙatar addu'a sama da wanda ke rufe a cikin ciki to kai lokacin da za ka yi musu addu'a suke cikin ciki to haka kuma Allah subhanahu wataala zai taimake ka su kuma su maka addu'a kai kuma kana rufe a cikin kasa ka ci bukatun addu'a wannan lokaci haka ke ma masa ana bukatun ai musu addu'a wannan shine abun da wa'annan bayin Allah suka yi kuma abun da wa'annan ayoyi suka nuna mana kenan tun tana cikin ciki take mata addu'a tana aifanta kawai shi kenan ta mata addu'a ta kuma raɗa masa suna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fata qabbalaha rabbuha bi qabulin hasani shi za ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحكورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار na Allah subhanahu wata'ala yace taqabbalaha rabbuha biqabulin hasan sai ubangiji ubangijinta ita hamnatu da take wannan addu'a wa yar da ta haifa Allah subhanahu wata'ala ce sai Allah ya karki addu'arta karba ne kyau wa ambataha nabatan hasana Allah subhanahu wata'ala ya ya rayar da ya tirar da ya daga wannan yarinya wato rayarwa ɗagawa ne kyau sai ta taso da kwarjini ta taso da tsoron Allah ta taso da hankali ta taso da nitsuwa tana yan kalamar yarinya Allah subhanahu wata'ala ya tsaka ta da haka wa kaffalaha zakariya sai zama annabi zakariya alaihi salam talibi ne ga imrana sai allah ya bashi annabta ya zama annabin allah kuma shi mijin a ita yar uwar hamnatu matar imrana da ya rasu saboda haka sai aka nemi wane ne ya kamata ya rike wannan yarinya babban wato jagoransu shine a imrana da Allah subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarsa a yanzu to Allah subhanahu wata'ala ya sa ga yar da aka haifa bayansa to wannan yarinya wa zai rike ta kowa a cikin wato mutanen gurin abunan matasa da waɗanda suke sa kowa yayi yi ta cewa shi so yake shi zai rene ta kowa so yake reni wannan yarinya da aka haifa wacce hamnat ta haifa Allah subhanahu wata'ala sai da suka yi kuri'a kamar za zamu gani a cikin ayoyi kuri'a da ikon Allah Allah ya sanya mai renonta wanda ya ci wannan kuri'a ya cancanci ya rene shine annabi zakariya kaga sai Allah ya kai ta rayuwa gidan annabin Allah babanta fa ba annabi ba bane kaga dalilin rasuwan babanta kuma sai Allah ya tada ita a gidan annabin Allah shi wani sa'i Allah subhanahu wata'ala ya daura rayuwar mijin mata abinda ake so ta faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma asirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ta zo tana ta kurma ihu yanzu gashi ya rasu tana da ciki yarta ta shiga uku ita ma ta shiga uku wane ne ya shiga hudu da sauransu wannan babu kyau babu kyau ta da al'amari ga Allah ta dogara ga Allah ta san Allah subhanahu wa ta'ala rayuwa kuma a hannunsa ya take haka ko da mahaifin yana raye ko da mijin nata yana raye sai abun Allah ya ga dama ne za su abunna za su samu haka wannan jaraba ba wani abu bane sai dai akwai jarrabawa da jin zafin rasuwa amma ba su ta maganganu waɗanda ba su kamata ba amma Allah yana iya jarraba bawansa ta ko ta ina kuma in Allah ya ga dama sai zamanto lokacin da ta yaduwa yanzu misali a Ummu Salma radiyallahu anha lokacin da take raye da Abu Salma lokacin da ya rasu tace to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum musiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif khairan minha ko wa li khairan minha to yanzu ni ke na faɗa amma yanzu waye za a samu wanda ya kai abu salma alkhairi saboda tana jin alkhairin mijin nata tana kuma jituwa da shi ta yadda ya kamata saboda haka sai tana ganin wa za a samu wanda ya fi shi alkhairi tana gama wato abuna idda na ta idda na rasuwan miji bayan ta gama wannan sai Allah ya aiko Umar radiyallahu anhu yace yana son ya aure ta Umar da Abu Salama wannan ya fi daraja da ta'ala an ya shi ba ta waiwaya ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake aiko abubakar radiyallahu anhu yace yana son ya aure ta abubakar da abu salma wa yake wa yake wani daraja kai kafin a ce komai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana son ya aure ta wa da to duk duniya kuma wa yake kaga ake ita lokacin duk ba ta tsammanin wai waɗannan za su zama su ce za su aure ta ba amma al'amari ne na Allah shi za ita ta ɗauka da ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha ita tana ga to ga shi dai ka amma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to zuwa za a samu kuma yaji Abu Salma alkhairi daga zuwa Umar kawai ta ce ikon Allah kafin a ce mai wannan ah sai Abubakar radiyallahu anhu dukkan su ba wanda ya san kowanne ya abun nan kawai kafin cikin wannan sai Allah ya ce a sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga magana ya kare magana ya kare ana magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma me me ake jira to haka ashe Allah subhanahu wata'ala yakan yi abun da ya ga dama a cikin da ya ga dama don haka bawa zai iya jin abu yayi masa radadi amma sai ya yawaita maganganun da su kamata ba game da Allah ya kyautata zato ga Allah cikin kowace irin jarabawa in ta same shi Allah subhanahu wata'ala yace fa fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya sai annabi zakariya ya rene ta kaga sai gashi ta tashi daga gidan Imran salihin bawa ta zo za ta rayu shine babanta salihin bawa ya aife ta amma kuma ta tashi a gidan annabin Allah wannan karewan wato daraja kenan ta tashi a gidan annabin Allah saboda ta samu daraja mai girma Allah subhanahu wata'ala yake bada labari kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada inda rizqa duk lokacin da annabi zakariya ya shiga wani guri da ya tanada mata inda ya ajiye ta domin annabi zakariya yana da mihrab inda mutum ke kebewa ya rinka ibada ko a daki ko a gida ko inda mutum ya kebe ko wani zaka samu yana da yar sallayarsa a cikin ɗakinsa ko namiji ko ta mace za ka yi samu wata matar tana da wani gefe yawanci a ɗakinta inda ta saba kullum a nan take tun fuda sallah ta take sallah ko na fila ko walaha ko na filfili da daddare ko na filfili da rana ko kuma sallan farilla yawanci a nan ta saba yi suna ya zama mihrab ɗin ta kenan to annabi zakariya alaihi salam yana da mihrab ɗinsa wato inda yake yawanci keɗe kansa ya yi ibada ya ambaci allah ya yi ibada irin yadda ya kamata sai zamanto ya keɗe ta a wannan gurin kuma ya sanya ba safi ake zuwa gare ta ba na waje dai kam ba zai je gare ta ba sai dai iya mutanen gida a lokaci-lokaci saboda tsabar kula da yake yi da ita saboda ya ce ta babban mutum a gurinsa shine imrana saboda haka yake kokari sosai a kanta to abinci ma shi da kansa yake kawowa canji canjin abinci to shine Allah subhanahu wataala ke da labari duk lokacin da zakariya ya shiga cikin jikite wannan ne don wai ya kai mata abinci waje da inda harizqa sai ya samu wani arziki tare da ita na abincin da ba a taɓa samun irinsa ba idan lokacin ma kamata a samu wannan abincin ba sai ga abincin nan ta tana da shi ko kuma wani arziki daga Allah subhanahu ala da Allah yake asirta ta da shi kuma sai yana ganin wani haiba da girma da daraja a jikinta kuma ga ta kalbin sannan kuma ga wasu abubuwa na wanda a garin ma ba za a iya samu ba amma kuma ga shi nan a tattare da ita ta ina wa ya kawo mata kuma ga ta karamar yarinya a jinjira waye ya kawo wannan abu kala shi ne yake tambaya yake cewa shi kansa annabi zakariya ya Maryam ya ke maryam anna laki haza. wai kai ta yaya ne wai ya ake ke samun wannan abu wannan arziki ta ina yake zuwa wannan yanayi ta ina yake ni ke kan wace irin ya ce mai albarka mai kwarjini mai daraja wacce kike da ɗaukaka da daraja daban da yadda muka saba gani anna nake haza ta yaya ina abubuwa ta ina suke samun ki sai ina kika riski wannan kwanar sai take cewa huwa min indillah wannan abu ne daga gurin Allah kaga wanda ta san Allah kenan take da imani da Allah tana karamar yarinya tana cewa huwa min indillah wata hankalin ta ya koma fakar kuɗi ko harkar abun duniya ko harkar tunanin ita ba yar wani bane ko ba irwanta bane ko ba yar kaza ba a'a kawai huwa min indillah kuma ka duba yadda Allah subhanahu wataala ke kula da bawansa duk wanda ya race ga Allah Allah subhanahu wataala zai kula da sha'aninsa insha Allah ta'ala shi yasa duk halin da kake ciki kar ka sake Allah duk abun da ake ciki kar mu ya sake Allah duk wahalar da aka shiga kar mu ya sake Allah ko ka sake Allah wahala ta dai ta karu amma in karki Allah duk nan da ake ciki Allah yana ganin ka kuma Allah zai baka mafita bawan Allah wanda ya rike Allah baya da nasani bawan Allah wanda ya rike Allah baya da dama da haka kaga mahaifiyarsa ta rike Allah tun tana ciki take mata addu'a ashe Allah ya karbi addu'ar mahaifiya duk da ta haifi ya ta ce amma yanzu ya ta mace ga tanan Allah yana daga darajarta abinci da wasu abubuwa annabin Allah kansa bai san ta ina abun yake zuwa mata ba karshe shi an saba yi masa wahayi domin shi annabin Allah ne amma shi kansa ma tukuna bai san ta ina abun yake zuwa ba kaga ashe abun da ake bukata duk wani mutum ya da al'amarin ƴaƴansa da iyalansa da gidansa zuwa ga al'amarin Allah kar yadda kai shuwa-shuwa ko kai ma'aikacin gwamnati ne ko kai ɗan kasuwa ne kar ka yadda ka zama to mai shuwa-shuwa ko mai hakkar shin haramun wai don a ji daɗi a gidanka ko don a samu wasu abubuwa a gidanka wani duka gaba ɗaya ba abubuwa ba ne nagari. ba za a ji daɗi yadda kake tsammani ba don ko ba jike ko ba jima wata ran sai an samu matsala in ciwa ciwa kake tarawa haraskiya kake shiga kake ɗiban abun da ba naka ba abubuwan da ba na halal ba da su kake gina gidanka kake gina iyalanka kake gina jikinka wannan abubuwa za ka yi hasara tun a duniya balle kuma ga hasara babba ne hasara a lahira amma duk wanda ya dogara ga Allah ya tsaya ga Allah ya tsaya ga iya halal Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani so da ka ake so mutum ya zamanto ya ciyar da gidansa da abin da yake na halal har ya damu cewa arziki din nan bari ya yi kaza a'a in ka tsaya iya halal kadai ba za ka samu abin da kake so wannan tsaya ne yaudara ce ta shaidan kuma buhari ne na shaidan zan talbisu iblis ne ka ce maka in ka tsaya iya halal za ka rasa kaza yaushe za ka gina kaza yaushe za ka samu kuɗi kaza in ka tsaya iya halal salarin kama nawa ne dole sai ka haɗa da cuwa-cuwa in dai kana so ka sayi abun hawa sai ka haɗa da cuwa-cuwa in kana so ka gina gida wannan karya ne Allah subhanahu wata'ala zai azurta ka da halal ka gina duk abun da yake son ka gina shi Allah ka yi kwaɗayin abun da Allah subhanahu zai ba ta hanyar halal shine su maka sauri. su haka ka ga waɗannan bayin Allah sun ciyar da zuriyarsu halal sun yi aiki da halal sun yi a zuriyarsu addu'a Allah subhanahu wata'ala ce zuriyatan ba'dha min ba'd wannan zuriya ce sashi daga sashi haka qalat huwa min indillah Daga tauhidi ya shiga jikinta ta san Allah tace wannan al'amari ne daga Allah tace inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ko dai zamanto tsarishin maganan ita wannan yarinya ce karama a wannan lokacin tace inna Allah ya yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab lalle Allah yana azurta wanda ya ga dama bi ghairi hisabin ba tare da lissafi ba dan Allah zai azurta ka baya lissafi in na bashi kaza kaza zai kare in na bashi Allah baya wannan lissafi dan Allah zai azurta mutum kawai ya tashi azurta shi ba shi kawai yake baya jiran lissafin cewa har kuma bashi kaza in mu na guri kaza ya kare ko dukiyar mutum wuri za ta kare babu wannan a gurin Allah ya koru daga Allah lissafin abu Allah wai don kare kare babu shi kaskar Allah ta fi karfin tsarin kama lissafin ta kuma Allah baya lissafi duk abin da zai kawai bayarwa yake bayarwa yake haka Allah subhanahu ala, wannan kuwa zaman to karishin magananta ne da ya yi mata anna laki hada wai wannan al'amari kan daga ina kike samu ne qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u da hisab Magananta ke nan gaba ita cika a bisa cewa magananta ta ne ya wannan abu daga gurin Allah ne domin lalle Allah yana azirta wanda dama ba tare da hisabi ba ko kuma alatuwa min ta ce wannan abu da kake gani daga gurin Allah ne to sai Allah kuma ya karisa magana ko kuma annabi zakariya ne ya fada sai ya ce eh inna Allah ya yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Nan eh, lallai kuwa Allah yana azurta wanda ga sama ba tare da hisabi ba amma sai dai a ce maganar annabi zakariya ne ya tsari ta kuma abun bai yi abuna gaba sosai ba domin cewa qalat huwa min qalat huwa min indillah inna Allah ya yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ya fi kama a ce ita ce ta faɗa. cewa huwa min indillah wannan al'amari daga gurin Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab lalle ana yana Allah yana azurta wanda ya ma ba tare da lissafi ba ko kuma magana ce ta Allah subhanahu wata'ala Je Allah ya hikayanto abu da ka faɗa qala ya maryam yace mata ya ki maryam anna laki hada wannan abubuwa daga ina kike samun su ne qalat huwa min indillah kike daga gurin Allah ne maganar ta ya kare ana qalat huwa min indillah sai wannan abu daga gurin Allah ne maganar ta kare ana kawai sai Allah subhanahu wata'ala yace inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah subhanahu wata'ala yana azurta wanda ga dama ba tare da lissafi ba ita ma arziki ne daga Allah wanda azurta ta shi ba tare da lissafi ba kaga nan ba don cikakken tauhidi da take ba kuma shi annabin Allah ne babu wannan shirka a gurin annabawa to in a yanzu ne ya ce kai wannan anya ba kaza bane shike na sai an koma nuku nuku yana yanzu bari a gani kaza kaza eh, kawai komi ya faru a zamani yanzu sai ka ana karkata shi zuwa ga harkar wannan bokanci ko harkar tsafi ko harkar wasu abubuwa wanda ba ne ba amma can take imani suke da shi sai kawai huwa min indillah Allah subhanahu wataala ya kamata shi ma kuma baki da wani mamaki ya yadda wannan haka Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah subhanahu wataala yana azurta wanda ga dama bighairi hisab ba tare da lissafin in an bayar abu kaza zai kare ba don haka Allah subhanahu wataala yana azurta wanda ya ga dama a lokacin da ya dama anan wannan al'amari ya kamata mutum ya kalli wannan ayan ya duba ta sosai ko waɗannan ayoyin mutum ya kalli sosai ya ga yadda addu'a yi tasiri kuma yadda addu'ar mahaifi ko mahaifiya suke tasiri a kan 'ya'yan sannan ya ga yadda ake bukatan mace in tana da juna ta yawaita addu'a kuma ta mai da alkamarinta ga Allah ta zama ta tunaninta samun zuriya ba ba tunaninta haifan a ta yanzu kanta ba wata rana tana yaudaran kanta da so yanzu ta samu ciki yanzu allah allah take ta samu ɗa namiji wanda zai rinka za a za a naɗa shi kwamishina ko za a naɗa shi minista ko za a naɗa shi ko zai zama sanata ko zai zama kawai kaji tana yaudaran kanta sai ganta kamar kafin yaron ya girma ta so mata buwa saboda saboda gaba ɗaya harka ce ta duniya da gaba ɗaya ta ginu a kan duniya ita a tunanin ta yanzu ta ɗau ciki wanda shi wannan juna da ta samu za ta aiki sanata za ta aiki kwamishina za ta aiki kaza domin asali wanda yake shugabanci a yanzu yana da alaƙa da kawun kakan jikan wancan abu na ne tana ta alaƙanta wasu abubuwa haka yanzu ta samu juna da Allah ya sa ta aiki da namiji idan ka zai sai a sashi a missionary school na ga shi a missionary school kaga zai koyi turanci da wuri da ya koyi turanci da wuri ko a fata a missionary school Ta na ta koyi turanci da wuri shikenan jami'a kuma a kai ta kaga abubuwa ko shi mutum yana ta wani lissafi ba lissafin cewa wannan yaro da zan haifa shin zai rinka mun addu'a kuma ya zai rinka ya rinka mun addu'a maganan ya zama sanata ko ya zama gwamna ki tambayi dukkan mahaifan sanatoci da ministoci da gwamnoni da kwamishinonin yanzu duk in za ki samu dama je ki gurin mahaifiyar kowane ɗaya daga cikinsu ki tambaye ta don Allah lokacin da wannan sanatan yanzu ko gwamnan yanzu ko ministan yanzu ko kwamishinan yanzu da Allah lokacin da kike ɗauke da cikinsa ta san cewa kwamishina ne ko an yi shawari da ita cewa minista za a haifa ko an yi shawari da ita cewa sanata ne kuma lokacin da take renonsa ta san cewa sanata ne wannan take bayarwa take bawa mama ko kuma lokacin da take renonsa ta san cewa wannan gwamna za a yi lokacin take shayar da shi ko kuma ta ci gaba da shayar da shi mama ne don shi wannan zai zama minista ko kuma ta ci gaba da shayar da shi mama ne wannan duk hauka hauka da za a rinka sa wa kai kar su sa wa kanta kawai ki burin bawan Allah na kwarai Allah ya ga dama maganar sanada ne wannan ko ki faɗa ko baki faɗa ba in haka Allah ya yi shi kawai lokaci za a jira kuma zai zama ko ta halin kaga zai zama a'a minista zai zama babu wani lissafi ko babu halinki a ciki wani harka ce wadda Allah subhanahu ta'ala ya tsara ta ko da ubangida ko ba ubangida zai zama in Allah subhanahu ta'ala ya ga dama ha ah, kwamishina zai zama wani baki isa ki ce ko don halinki kudin ka zaba amma ya zama musulmin kwarai shine babban babu da ake so ke da ko da ya zama sanata ka ta ce dukiyar talakawa ya je lahira ba shiga aljanna duk abin da ya kamata ki sani sanata zai zama wannan aka riga ya kaddara tunci ne Kin minista zai zama Allah ya kaddara tunci ne in kwamishina zai zama Allah ya kaddara tunci ne babban abin da ke so ke ki masa addu'a ko ki mata addu'a ta zama ya ta kwarai ta yadda ba za ka rinka satan dukiya ba ba za ta rinka kowane matsayi in shi ma namiji ne in ya rike matsayin zai ɗebi dukiyar talakawa talakawa su ta ce masa Allah ya isa a je lahira ana bala'i yana tafiya wutar jahannama ba wannan ya kamata kuma wannan kuma sai mutumin kwarai shine ake a samun wannan tashin kawai ke ki burin kawai zama mutumin kwarai amma zai zama kaza zai zama kaza wannan na Allah ne kuma ko kina zo ko kake so ko kin yadda ko baki da ko kin shirya ko baki shirya ba wannan kam Allah in lokacin yayi Allah zai zartar da abin da zai zartar kuma zai zama abin da zai zama amma in ya zama a matsayin musulmin kwarai zai zama ko kuma shedanin wani sanata za a yi ko shedanin wani kishina ko shedanin minista za a yi shine abin da zaki ji tsoro ki masa addu'a ko ki masa addu'a tun ba a haife shi ba don ya zama na kwarai in ma ya zama minista ko ya zama sanata ko ya zama menene ya zama na kwarai wannan ne abin da ake so haka abin da iyaye za su yi su roƙa wa 'ya'yansu gunai su zama na kwarai tun 'ya'yan suna cikin ciki wannan abun da annabi zakariya ya gani tattare da wannan yarinya shi ya haɓakar da shi ya tashi shi kwaɗayin aihuwa don shi ma lokacin da ya taɓa aihuwa ba ba shi da da amma da ya ga yadda suke ɗin nan kai sai hankalinsa ya tagu ya koma tunanin cewa kai shi ma ya kamata ya samu aihuwa don me don ya samu zuriya tsayi ba wannan shi ne abin da in Allah ya karanta na gaba za mu gani yadda shi ma annabi zakariya take hankalinsa ya tashi ya tafi kawai zuwa ga tunanin bari shi ma ya samu a tsayi ba ya roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya samu dace muna rayu lokaci na gaba za mu wuce da ayoyin kamar yadda aka karanta su za a karanta su kuma mu ci gaba da su mu ji yadda Allah da Zakariya ya zama wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wata'ala ya gatar da mu Allah ya gafarta mana kurakuren mu Allah ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya samu gama da duniya lafiya Allah ya kawo mana sauƙin rayuwa tsawainiya da ake cikin Allah ya kawo sauƙi waɗanda ke cikin bala'i na rashin lafiya da kamuwa da wannan rashin lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah subhanahu wataala ya kare mu wanda Allah subhanahu wataala sannan Allah ya kare garin mu Allah subhanahu wataala muna gode masa da ya zamanto yanzu an samu sauƙi a garin Gombe Allah subhanahu ta'ala ya sa har abada ba za a sake samun wani wanda zai kamu ba Allah subhanahu ta'ala muna roƙon sa Allah ne iko ne akan haka in Allah ya ga sai gaba abun da zai sake karuwa da ikon subhanahu ta'ala sai Allah ya kare mu har abun ya tafi da haka muna roƙon Allah Allah ya tafiyar da wannan ci. wannan annoba da ta addabi duniya Allah ya kawo mana dauki a kanta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا يوم الله كغفر كامس الله كيافي مس الله كفسا مس من قبر برنس زوريا مد يا الله كثبت دمو أكن gaskiya ka kare mu da kariyar ka innaka samiun qaribun mujibud da'awat Allah ka azurka mu da arziki na halalta inda muke tsammani da inda ba ma tsammani shugabannin mu Allah ka riko da hannunsu zuwa ga abin da zai zama ma alkhairi ga rayuwar mu da rayuwarsu duk abin da za yi ba daidai ba Allah ka gane da su kansu aikata abin zasu za yi zama daidai da haɓakar arziki da ci gaba a rayuwar mu Allah ka taimake su a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ka musu jagoranci Allah ka gafarta mana kurakunmu mu wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk